Wannan shi ne karon farko da shugaban kasar ta Nijar Isu Muhammadu ke bayyana a niyarsa a fili cewa zai lashe zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu tun a zagayen farko. Sabanin abin da aka saba gani a tarihin siyasar wannan ƙasa wato gudanar da zaben shugaban ƙasa mai zagaye biyu. Dan takarar na jam'iyyar PNDS tarayya ya jaddada wannan fata yayin da yake gabatar da tsarin program ɗinsa a gaban magoya bayansa lokacin da yake zagayen yankunan Difa, Tilaberi da Yamai. J'ai travaillé pendant 5 ans, sans relâche, nuit et jour. Isu Muhammad ya ce yana bugon gaba da abubuwa uku da za su ba shi damar cimma burinsa a kama daga ayyukan da ya ce ya yi wa 'yan ƙasa a tsawon shekaru biyar zuwa goyon bayan da yake samu daga jam'iyyu kimanin arba'in. sannan ya ce a yau jam'iyyar hamayya ba su da karfin da za su kai labari sakamakon rabuwar kawunan da ta sa wasu kusoshin su ficewa domin kafa sabbin jam'iyyu La Sai dai a cewar Ibrahim Tampone mai magana a matsayin mataimakin sarkin yakin zaben Sainu Umaru na MNC nasara ta 'yan adawa dan takarar na PNDS tarayya turshi ne yake irin na 'yan siyasa. Ko lokacin eh, Salu Jibo da aka walakancin da aka mana bai hana ba mu zo deuxième kuma bai hana ba mu samu tun da muka samu ko da yake an soke eh, listikin mu a cikin jihohi da yawa. siyasa ce a rika duba a gani in suka tara mutane a ga su wane ne suke nan yara ne kuma waɗansu tilasta su ake su zo mun sani a duban nan kuma a duka a rika bin muka tara jama'a a duba a gani su wane ne suke za wajen taron nan eh ai mun san mun san siyasa ce ina jin sun ce eh, party politic ko na suke tare da su yau su wane party politic su wane ne party politic suke tare da su menene a cikin party politic je kana yi ka ne ai yanzu dai ilahirin jam'iyyar siyasar kasar sun bazu yankunan karkara domin yakin neman zabe jagoran 'yan adawa sai na umaru da shugaba mai ci isu muhammadu kowanne a nasa bangare ya shiga karkarar tilaberi yayin da model lumana ta yi gangami a doso kamar yadda a mai wasu 'yan takarar galibinsu matasa ke bi gida-gida domin ganawa da talakawa don neman yardarsu a zaben da 'yan takara kimanin goma sha biyar ke zawarcin kujerar shugabancin nijar sile mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar